أعوذ بالله من الشيطان الرجيم dalla-dalla wanda kowa aka karanta masa zai gane su akwai kuma ayoyi waɗanda ba su da hukunci bayyananne akwai waɗanda aka ce ba wanda ya san fassarar su ba sai Allah to sai aka ce su kuma kokarin su sai sun san ilimin wannan da ba ce a nemi ilimin ba sai sun san fassarar wanda aka a waɗannan ayoyin da aka ce ba sai an nemi fassarar su ba masu imani na gaskiya sai suna roƙon Allah suka ce rabbana ya ubangijinmu la tuzigh qulubana karka karkatar da zukatanmu la tamilha anil haqqi karka karkatar da ita daga barin gaskiya ibtiga a ta'awilin ladhi la yaliqu wajen neman fassarar abin da bai dace a ce la yaliqu bina wal abin da baya dacewa a gare mu cewa sai mun san fassararsa to Allah karka sa zuciyarmu ta tsaya tana ta tunani akan sai mun san abin da aka ce ba dole bane sai mun san shi kama zagta ula'ika kamar yadda ka karkatar da zukatan waɗancan yahudu da nasara masu ƙoƙarin sai sun fassara abin da ba a ce a tsaya sai an fassara shi ba amma abin da aka yi umarni sallah aka yi umarni kowa zai ga ya gane azumi aka yi umarni zakka aka yi umarni hajji aka yi umarni duk abin da aka yi umarni za ka ga ayoyin ƙur'ani in an karanta su kowa ya gane to amma kamar abubuwan da suke masu wahalar sani kamar hadisi ya ce allah yana dariya ga mutum biyu ya dariyar allah take to karka ne sai ka sanya zaki ɗaya ne ya kashe ɗaya kafiri ne ya zo ya kashe musulmi sai ya musulinta shi kuma sai wani kafiri ya kashe shi kaga duk sun biyun ɗan aljanna ne nan Allah ya ce yana dariya gare su to wace dariya ce yaya dariyar Allah take kamar yadda ya ce a ah, A qalatil yahudu yadullahi magaluna yahudawa suka ce hannun Allah a daure yake yaya hannun Allah yake sai aka ce bari ya dawo wasu dazani yufiku kaifa yasha hannuwansa a shimfiɗe suke yana bayar da kyauta kamar yadda ya so to yaya hannun Allah yake wayannan abubuwan masu wahalar fassara ne karka tsaya ka ce sai ka sanya hannun Allah yake kamar irin yadda kake sanin hannuna kamar yadda kake sanin hannun wannan malami kamar yadda kake sanin hannun matanka kamar yadda kake sanin hannun ƴaƴanka amma tunda Allah ya ce yana da hannu yana da shi ko bai da shi yana da shi to ka sanya yake ne kuma wannan aka ce maka ka kauda ka ba kallafa ma wannan ilimin ba ba a tilasta ma wannan ilimin ba annabi ya ce إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها Allah yana shimfida hannunsa na kudura don waɗanda suka yi laifi da rana in ba su tuba ba za su kai tunani da daddare za su tuba sai su tuba ɗin sai Allah ya karɓi tubansu don ya shimfida hannunsa da daddare don karɓan tuban waɗanda suka tuba. sannan kuma yana shimfiɗa hannunsa na kudura da rana don wanda ya laifi da daddare in bai tuba da daddaren ba in yi tunani ya tuba da rana Allah ya gafarta masa saboda haka Allah yana shimfiɗa hannunsa na kudura da rana don karɓar tuban masu tuba to yaya hannun nasa yake ga aya ta ce Allah yana da hannu ga hadisi ya ce Allah yana da hannu to yaya hannunsa yake ba wanda ya san irin yadda hannun Allah yake sai shi Allah ɗin kawai kawai shi ne sai Allah maɗaukaki ya ce ba a da izina da na bayan Allah ka riga ka shirya da mu to karka karkatar da zukatan mu wa hablana ya Allah kai mana baiwa min da dunka daga wajenka ai min indika daga wajenka baiwar mai rahamatan wato baiwar rahama Allah ka ji mu Allah ka gafarta mana Allah ka yafe mana innaka antal wahhab ya Allah kai ne mai baiwa wanda in ka bayar ba mai iya karbewa abin da ka bayar in baka bayar ba kuma ba wanda ya sai ba da abin da baka bayar ba shi ne mai bayarwa mai hana ubangiji Allah ka ce taimake mu da gane alkur'ani sai Allah ya ce rabbana innaka jami'un nasi yawmin la rayba fihi mm. inna allaha rabbana ya ubangijinmu innaka jami'un nasu kai ne mai tara mutane liyaumin larai ba fihi a wani ini wanda ba shakka a cikin sai inin ya abu kuwa yau malkiyama shine ranar tashin alkiyama fatujazihim bi a'malihim kai kuma kai zaka saka musu game da abin da suka aikata kama wa'atta bi zalika kamar yadda kai alkawari da haka Allah ya yi duk wanda ya aikata aiki mai kyau wa man ya'mal min as-salihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba duk wanda ya aikata aiki namiji ne ko mace aikin nan na kirki aikin nan na gari wanda Allah ya umarni bayansa su aikata sai aka samu wani ya aikata namiji ne ko mace Allah ya ce sai mun rayar da shi rayuwa mai daɗi a duniya zai ta rayuwa akan hasken imani zai rika tafiya a hasken imani zai rika zama a hasken imani zai kwanta a hasken imani domin tunda yana da imani ba zai zama ba sai irin yadda manzon Allah ya karantar in kai irin zaman da annabi ya karantar lada zaka samu ba za ka kwanciya ba sai irin yadda annabi ya karantar in ka kwanta irin yadda annabi yake kwantawa ka samu hasken imani eh, kai komai naka gaba daya don babu abinda musulunci ya ce babu abinda musulmi zai aikata ba tare da akwai abinda musulunci ya ce masa ga yadda za a yi zama in za ka zanna za ka ce bismillahi in za ka zai za ka ce bismillahi kai har ma hadisin annabi ya ce in ka zanna a wuraren da aka yi hira aka yi maganganu da yawa in za ka tashi sai ka ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin duk zunubin da ka dauka a wurin kakan an kankare ma in ka karanta wannan aya ba za ka tashi daga wannan majalisa kana mai zunubi ba a dai za ka karanta kawai aka ce sannan in ya za ka yi a kan gadonka shi ma akwai yadda musulunci ya faɗa ga annabi ya karantar sai da tuna aisha ta ɗaukar hadisan ta watsa su a duniya an ce ta ce annabi in zai kwanta a kan gadansa zai ce bismillahi lokacin da ya zanna sannan sai ya kwanta ta gefen dama kuncinsa na dama yana kan tafin hannunsa na dama dantsansa na hagun yana shimfiɗa a jikinsa tafin hannunsa na hagun yana shimfiɗa a cinyarsa eh, ƙafarsa ta dama tana kan ƙafar hagun haka annabi yake kwanta ai kafar da hagun kai tana kan kafar dama tunda kafar dama ita ce a ƙasa sannan sai ya ce Allahumma za'atu jambi ilaika wa alja'atu zahari ilaika wa wajjahatu wajhi ilaika wa fawwartu amri ilaika ragabatan wa rahabatan ilaika la malji'a wa la munja minka illa ilaika اللهم bi بكتابك الذي أنزلت wabin nabiyikan lazi arsalta annabi haka yake faɗa shi ne ƙarshen maganarsa a kan ganinsa in ji sai ritina aisha allah ya yarda da ita saboda haka to in kai yadda annabi ya faɗa ka yi ibada saboda haka suke cewa rabbana innaka jami'un nasu, ya Allah kai ne mai tara mutane li yawmin la rayba fihi a wani iri wanda babu shakka za a je a taru da halittar farko da na karshe gaba ɗaya a cikin sa inna allaha la yukhliful mi'ada lalle Allah baya karya alƙawari sai alƙiyama ta tsaya dole mu sai mun je in an yi busar kafo ba wanda zai ce yana da uzuri ba wanda zai ce a ni matsayina a garin mu ai na fi karfin jera da talakawa ko matsayina a garin ma'ai na fi karfin jera da jahilai saboda ilimi na ko matsayina a garin ma'ai ya fi karfin jera da fakirai saboda kuɗi na ai ni saboda yawan ƴaƴana na fi karfin jera da sai da waɗanda na ga dama ka san da haka larabawa suke kafin zuwan musulunci a komai suna ga sun kowa har wajen aikin hajji wuri ware wasu daban da talakawa sai Allah ya ce sun ba a fidu min haisu a fadar nasu wasu ga birullah duk inda za ku taho ku taho ta inda mutane suka taho ku nemi gafarar Allah kar ku ƙara girman kai to nan kuma tsayuwar alkiyama ce aka ce ba makawa kowa sai ya zo mai gaskiya zai zo makayyaci zai zo mai imani zai zo munafiki zai zo musulmi zai zo kafiri zai zo mahaƙinci zai zo kowa da tutarsa ta gwargwadon aikinsa za a zuwa baya sai Allah ya ce لن تغني kafirta lan tubni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a da dukiyarsu da ‘ya'yansu ba za su amfana musu komai a gaban Allah ba inda sun saba wa Allah a duniya aka je aka tsaya a gaban Allah ran alkiyama yawan dukiya ba zai kare mutum ba yawan ‘ya'ya ba zai kare mutum ba yawan magoya baya ba zai kare mutum ba yawan mataimaka ba zai kare mutum ba yawan matsara ba zai kare mutum ba yawan masoya ba zai kare mutum ba babu wani abin da za ka je shi ya kare ka a gaban Allah sai kyakkyawan aiki wa ula'ikan wa ƙudunna waɗannan su ne makamashin wuta don sun zo sun rayu a duniya ba su yi bautar Allah yadda ya ce a bauta masa ba ba su bi sinar manzon Allah sallallahu alaihi wa yadda ya karantar da ita ba saboda haka wa ulaika hum waqudun na wayannan sune makamashin wuta na'am Allah ya tsare mu da shiga bi ali fir'auna wallazina min qablihim hmm. kazzabu bi ayati kamar ɗabi'ar mutanen fir'auna ne kamar ɗabi'ar fir'auna ne da mutanensa me ya ɗabi'arsu zabu bi ayatina sun ƙaryatar da ayoyinmu fir'auna ya ƙaryata abin da annabi musa ya zo da shi annabi musa fa don tabbatar mu'ujizar da allah ya bashi mai yawa ce saboda zai zo gaban mai babban babban mai tsaurin kai shine fir'auna sai da aka bai wa annabi musa ayoyi tara daban-daban wanda zai nuna su a gaban fir'auna don fir'auna ya yi imani Allah ya ce fitisi ayatin ila fir'auna wa qaumi a wata ayar fitisi ayatin ila fir'auna wa mala'ihi wa mala'i mun aiko annabi Musa cikin ayoyi guda tara daban-daban zuwa ga fir'auna da ƴan majalisarsa da fadawansa dan in suka yi imani to duniya ko ina za a yi imani iya bangaren musulma in suka yi imani kuwa to wanda yake so ya yi imanin ba yana tsoron in yayi bai san bala'in da zai tarya ba kuma saboda haka kazzabu bi ayatina sun karyatar da ayoyin ayoyinmu fa akazahumullahu bi zunubihim sai Allah ya kama su da zunubansu wallahu shadidul iqab Allah ne tsananin hukuma ne ga duk wanda ya saba masa kamar yadda abinda wadda wannan zala wannan aya ta sauka nabi sallallahu alaihi wasallam al-yahuda bin islami lokacin da annabi ya umarci yahudawa su shigo musulunci marji'uhu min badar a lokacin da ya dawo daga yakin badar ya kira yahudawa ya ce ya yahudu ba abin da ya dace da kuma yanzu sai ku shigo musulunci ku ajiye littafin yahudanci gefe guda amma ku imani da littafin aiki kuma ku imani da alkur'ani ku aiki da shi annabi ya kira yahudawa da wannan kalma fa lahu sai suka ce da shi la tagur la yagurrannaka an qulta eh, an qatalta nafaran min quraishin kar wani abu ya ruɗe ka don ganin cewa ka kashe waɗansu 'yan jama'a daga cikin ƙuraishawa agmaran ka riƙa ganin kamar wani ƙarfi ne da kai ko wani fawa ce da kai la ya arifu na Itala, ai mutane ne waɗanda suke ba su san yaƙi ba wannan da ka kashe su ka annahun ba'un zalika shubuhatan wato fazannu anna kabar anna eh, abin kabaratuhum bil min kabarati min kabarati quraish yahuda suka faɗi wannan magana suna ganin tsananin yakin su da ƙwarewarsu su akan yaki ta fi tsananin kwarewar yahu abin quraishawa akan yaki ai quraishawa dan ba su iya yaki bane annabi ya ci nasara da su inda su ne yahudu annabi ba zai iya cin nasara da su ba haka suka yi tsammani fa in galaba muhammadu quraishan in ma har muhammadu ya ya ya abin da rinjayi quraishawa fa la ya galibuhum hum su kan suna ganin ba zai iya rinjaye su suna ga annabi bai sai rinjaye su fa qala ta'ala sai Allah madaukaki ya ce kullul na kafaru ka ga yawo inda suka kafirta ba karanta ba للذين كفروا ستغلبون وتحشرون ce kuli ya muhammad lillazi na kafaru ya muhammad ka gaya wa kafirai satu kula buɗe da sandu za a rinjaye ku wato sharu da kuma za a tada ku bilwaje hain fil'afira wato ana karanta shi bilwaje bilwajahayin sharu da ko yi husharu da Wato husharu da za a tada ku wai husharu da za a tada su yahudawa nan masu mutum tashin ɗan biya ba inda yawon ba sa nan kenan amma da ta ga kaga su kake magana da su su shawa wa tusharu da za a tada su ba za wa yusharu da za a tada su shine yake bil wajhaini wato za a tada ku fil akhirati alahira jihar jahannama kuma zuwa ga wutar jahannama nuna ha sai ku shiga wutar jahannaman kuna ji kuna gani ba wanda ya isa ya ce zai kare kansa daga barin shiga wannan wuta ko ya kawo wa Allah waɗansu da barbaru ko waɗansu uzuri wanda Allah zai ce a to wannan sa shi a wuta babu shi ko aka ce dan wuta ne ran nan kawai sai ya shi wani Allah ya ce kai wannan makoma ta yi muni a ce mutum ya zo ya rayu a duniya an aiko annabi amma karantarwar annabin ba ta amfana da shi ya je aljanna ba ran alkiyama aka ce wuta zai je kai babu shakka makomarsa ta yi Allah ka tsare Allah ya sa abin da ake karantar da mu ya amfanar da mu mai imani da shi mai aiki da shi mu kubuta daga azabar lahira sai Allah ya ce qad kasance a gare ku ya al'ummar annabi ibratun wato abin lura wadda karar fi'ila lilfasili wato an ambaci aiki don rarrabewa aka ce aya ta kasance a gare ku fifi a ta yin a cikin jama'a kashi biyun nan da suke yaƙi ya isa ku gane allah mai iko ne ya isa ku gane allah mai hikima ne ya isa ku gane manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Allah bi a tun tuƙatilu fi sabilillah wa'yansu yankin jama'ar suna yaƙi don daga addinin Allah don addinin musulunci ya ci gaba ai ɗa'atahu suna aiki don 'A'a ga Allah wa humun nabiyu wa ashabuhu su ne annabi da sahabban annabi wa kanu sabaniya wa salasa ashara rajulan sun kasance salasa mi'a mutum ɗari uku ne wa salasa ashara da mutum goma sha uku mutum ɗari uku ne da sha uku amma kafirai sun fi mutum dubu musulmi mutum ɗari uku ne da sha uku daga kan annabi har abin da ya kasa amma kafirai kuma sun fi mutum dubu aka zo kuma yaƙi za a yi su na fi'atai ne jama'a kashi biyu ga mai yaƙi da daga addinin Allah su ‘yan kaɗan ga masu daga addinin gargajiya su jinjin Allah maɗaukaki ya ce wa ukura kafiratu ɗaya jama'ar kafira ce ya rauna hun mislaihim ra'ayyar aini musulmi suna ganin wato kafiran nan sun kai yawan ninki a ganin ido ko kuma su kafiran ne suke ganin wayannan mutum ɗari uku. sun ninka su su wajen dubu da wani abin nan suna ganin musulmin sun ninka su su a ganin girbi saboda Allah ya jefa wa kafirai tsoro sai suna ganin jama'ar musulmi ɗin kaɗan ɗin nan kamar sun fi kafirai yawa wallahi da ya aka ce za a je ai zaɓe a kan siyasa ya aka sami ɗan izala mutum arba'in suka je shi suka shiga tare da gajara ah, ɗan taron ma yan izala ne an yi haka a garin nan wallahi kuwa daga inda aka ga dan izala sanannu da wala da wala da wala da wala sun je wajen zaɓa na ce ai eh, da wurin ma yan izala ne alhalin yan izala an kirga wasu ɗayan bisa goma jama'a da suke wurin to haka aka yi a wannan yakin ma Allah sai ya sa farjinin musulmi a idan kafirai ake ganin kamar sun ninka kafiran yawa kaga yaki ba zai yi batun da an fara tsorata wallahu yu'ayyidu bi nasrihi Allah shi yake ƙarfafa musulmi da ba su nasararsa inna fi zalika lalle Allah ya bada nasara a jama'a ɗan kaɗan a kan rindina wadda take mai yawa ta kafirai la ibratan wallahi abin lura ne li'ulil absar ga waɗanda suke da gani gani na fahimta masu ganin ayar Allah su gane ayar Allah ce ta zama musu wa'azi to wannan wa'azi ne ga masu wato basira domin kafiran nan fa jinjim suke musulmin nan yan tsirari ne an ce yan dawakin su ma guda takwas ne makami gaba ɗaya bai kai wuce goma ba da abun gaba ɗaya abun hawa babu yawa makami babu yawa amma ga waɗanda sun kuma kowa akan abin hawa yake kuma kowa da makami ba kala ɗaya ba a wurinsa don za ka samu wani yana da mashi yana da takwabi sannan kuma yana da kibiya kwari da baka bayan kuma ga ta karewa shi in an sare shi kar abin saran ya same shi musulmi ko wani daga shi zai rigar jikinsa amma kuma aka je aka gabza yakin kuma Allah ya bada nasara me ake nuna mana nasara tana wajen Allah kuma yana baiwa wanda yana baiwa wanda ya so ya ba su nasara Allah wanda ya so ya ba su nasara sai su tashi a cikin nasara komai za su sai su ga kawai ci gaba ake yi komai za su ga sai su ga alkhairi da yake karuwa saboda haka muke roƙon Allah ubangiji Allah ka ba mu nasara akan makiya ubangiji Allah ka ɗaukaka addinin musulunci akan kafirci sai Allah ya ce

ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب wannan aya dan yawan maimaita ta da ake a wa'azi ai ko ba a fasara ba aka wuce kowa ya san abin da ta faɗa <laughs> ana yawan maimaita ta a wa'azi dan aja ja hankalinmu mu gane matsalar duniya dan aja ja hankalinmu mu gane matsalar lahira ina ne ya fi matsala tsakanin duniya da lahira lahira ta fi matsala duk matsalar da ta same ka a duniya ba iya karewar kwananka ba ne in kwananka ya kare ina kare bude wannan matsalar to lahira kuma in ka je kwana nawa za a yi shekara nawa za a yi yaushe za a ban lahira ina za a koma in ɗanbarta babu rabuwa da lahira saboda haka sai Allah ya ce zuyyina linnasi an kawata wa mutane an sa kwaɗayin abin a zuciyar mutane an sa san abin a zuciyar mutane menene shi hukun shahawa ta san abubuwan sha'awa kana so ka sa riga mai kyau kana so ka shiga gida mai kyau kana so ka shiga mota mai kyau kana so ka auri mata mai kyau kana so ka ci abinci mai kyau kana so komai naka mai kyau kana so ba ka san wani abin da zai bata ba kare an kawata wa mutane hukun shahawa ta san abubuwan sha'awa na daga mai minan nisa'i sai aka fara da manyan halittun sha'awar mata a masallacin nan da kira samu mutum arba'in wanda ba sa son mata duk shawarar suna so to sai aka ce an ƙawata wa mutane son abubuwa na sha'awa na daga mata bayan mata fa walbanina an sanya wa mutane sha'awar aifan ƴaƴa maza a ce matan sabi ne amma kowace namiji take aifa ko kuma matansa uku ne amma duk kowace namiji take aifa ko kuma matansa hudu ne kowace ta aihu sau goma sha biyu kuma duk maza ta aifa suna nan kuma ba su mutu ba akwai gadara a nan ko babu dole a samu dpo in allah yadda a cikin sota a ce kai baban DVO ne ila za a iya samun wani babban soja a ciki a ce wannan kwamanda ka zaɗin na wani ne babansa za a iya samun alaramma a ciki a ce alaramma na hawa ne babansa za a iya samun wani babban ɗan siyasa in dai Allah ya baka waɗannan jama'ar sai an samu a mutanen da baka tsammani a ciki masu matsayin da duk iya kabilar mahaifinka ba a samu masu wannan matsayin a cikinsu Allah sai ya fito da su daga ƴaƴanka kaga dan haka ana gadara ana so za a yi ma wata tsiya za ka ce kai ba da ɗin da ba ɗansa ne ba wani babban lauya ne ko wani babban alkali da ya taka ma baya-baya ba za a iya cin mutunci ka batun da kin da kana da yaya ba haka ba ne haka ne ko za a yi ma abin amma na tsoron a taɓo fushin wa'yansu sai a fasa dole ko ba don allah saboda ‘ya'yansa saboda haka ake da burin san ‘ya'ya maza bayan haka allah maɗaukaki ya ce ah, wal qanatiril muqantarati min az-zahabi wal fidda da dukiya a bar tarawa daga zinare da azurfa kamar a yanzu a ce kana da dollar kana da eh, manya-manyan kuɗi na duniya kana da irin kuɗin ingila kana da na amerika kana da na saudiya kana da da kudin nijar shine abin renawa a ƙasar nan kuɗin nijar ba tsada amma da kuɗin najeriya ya fi na ko'ina lalacewa saifa ma ta nijar ta fi kudin najeriya daraja ne, saifa kudinmu ba daraja to duk kowanne kana yanzu duk kudin duniya da ka sani wallahi wani yana da irin kowanne duk kudin duniya wani yana nan a najeriya yana da irin wannan kudin wani ko sunansa ba mu taba ji ba amma da za ku hira da mai abun sai da kawai nuna ma irinsa ba kila ya zo da irinsa don ya nuna mutane a garinsu to ana da buri a ga an samu wannan bayan haka Allah maɗaukaki ya ce walkhairil musawwama wato mina zaɓi walfittati walkhairil musawwama an ƙawata wa mutane san dukiya kala-kala ta zinare da ta azurfa da kuma dawaki masu alama Kailin musawwama doki mai alama doki mai fari a goshi mai farar ƙafa ta dama mai farar ƙafa ta hagu ta gaba mai farar ta fara ta dama mai farar kaba fara ta amma kafafun baya kafofin baya guda biyu farare kafafun baya guda biyu farare sannan goshin fari fari to wannan doki shi ya fi kowane doki daraja kuma ya zamo gashinsa baki ne ya fi kowane doki daraja to kowa yana da sha'awar wannan bayan haka wal kowa yana da sha'awar dabbobin ni'ima in wani bai da sha'awa wani yana da sha'awa in wasu ba su da sha'awa wasu suna da sha'awa da haka yanzu za ka iya samun wani ɗan boko ne mai digiri ne ba ɗaya ba ba bi ba ya je doktor ko ya je master amma yana da garken shanu to shanun nan ne zai yi da su zai rika yanka bijimi ɗaya ne kullum ana ci ko ko a'a ya rika ganin su ne fa kawai ranar da ya mutu sai a ce waɗannan shanun wane ne shi kenan fa a ce shanun wane ne kawai in yana raya in ya mutu ba a ce shanun wane ne shi kenan fa to amma duk da haka Allah ya sanya wa mutane san dabbobin ni'ima a ce sanda goma ne sanda biyar ne da shi mala abdurrahman nawa ne sanda biyar guda ɗari biyar ta eh, haka ce kana da sanda goma kana da shanu dubu ke to wani yana shanun sun fi dubu a garin nan ba a garin na kowanne suke da sun mallaki shanu ya gudu mallaka su ce to me za a yi da isu kawai a gani a faɗa ne a ji daɗi a gansu a ji daɗi kawai shi ne wa minan al'ami hamudatan wa farsha daga cikin dabbobin ni'ima akwai mai ɗaukan kaya akwai farsha shimfiɗaɗɗiya kamar akan ƙasa in ka tafi duhuwar kura kana kan jigawan nan ka gano shanu a kwarin nan suna kiwo sai ka ga kamar a shimfiɗa suke kamar ba a suke akan kama kamar sun saje da ƙasa shi ne farsha wa min ami hamunatan wa farsha daga cikin dabbobin ni'ima akwai mai daukan kaya akwai da take ta nan shimfiɗa kawai a bayan ƙasa to an kawata wa mutane san waɗannan wal har sannan an sanya wa mutane kwaɗayin kayan noma yanzu haka wani yana nan a gonar rani yana tsaye a wajen yana da yadda ake ba da ruwa yana umarta ku cire ciyawar can mana ku gyara can mana ya shiru bi kafihi amran wa nahaya yana nuni da hannunsa wajen umarni ko hari yi kaza a yi kaza haka kuma in an kwana biyu nan Allah ya sauke ruwan sama haka zaka ga noman damana kuma shi shine har zalika mata'ul hayatid duniya duk wayannan abubuwa ɗan amfani ne na ɗan jin daɗin duniya lokaci kaɗan ya gushi wallahu inda huzinul ma'abi a wurin Allah kyakkyawar makoma take ba a hada ka kaso waɗannan duk abin da aka bayyana ɗin nan ba an yadda ka so mace domin daga mace ake samun ƴaƴan da za su taimaka wa mutum a harkarsa ta addinin musulunci dole ne a so dukiya domin da dukiya ake ayyukan da in ba dukiya ba za a yi su ba yanzu ga mu a cikin masallaci fanka tana saisaita mu sauti yana kai wa jama'ar musulmi ne duk bayanin da nake yi da babu kuɗi a yi wannan ashe ga neman kuɗi wani abu ne wanda yake wajibi shi ma don haka Allah ya girmama masu neman kuɗi ya haɗa darajarsu daidai da ta mayaƙa yadda mayaki zai ɗau takobi ya je ya ki kafirai ya kashe kafirai don addinin musulunci ya ɗaukaka haka Allah ya girmama mai kasuwanci ka tashi daga azarairan lahadi ka tafi anaca ka je ka kai dabbobi ka sayo wani abin daga anaca ka zo azare ka sayar ka fitar da wanda yake azare ba sai ya je anace ya sayo ba kai ka sha wuya ka sayo ya baka riba ya saya kai ka yi ibada da ka tafi ka kawo wannan kayan Allah zai baka lada bayan ka samu kuɗi bayan uwar kuɗi ta dawo bayan riba ta dawo ga kuma lada a wajen Allah don ka fitar da mutane ɗawainiya saboda haka ashe neman kuɗi halal sannan kuma auren mata masu kyau nan ne auren matan da za su aifa maka ƴaƴa nan ne sannan kuma a tara dukiyar a ce kana da ita nan ne domin in babu dukiya wani abin ana so a yi shi sai a daɗe ba a yi ba amma in ga dukiya wata biyu uku an gama in masallaci ne sai a ce ku shiga ku sallah an kare to haka da ƴaƴa maza abin so ne a su ma yi magana a kansu ko ƴaƴa maza ma abin so ne domin annabawa sun yi addu'a Allah ya ba su ƙyaƙya na gari don su taimaka musu a kan addinin musulunci annabi zakariya ya ya Allah ya ba shi ɗan annabi ya ba shi ɗan annabi ya haya to kaga ashe ɗa namiji abin so ne amma inda jahilci yake in an aifa ma ya mace ka rika bakin ciki to ka koma irin ɗabi'ar kafiran jahiliya a da. kana ne ba ka bar ɗabi'ar musulunci ka ji kayi wa Allah godiya da ya baka namiji kuma ka ji kayi wa Allah godiya da ya baka ya mace kila ya sake jarrabawa a aihuwar ba da matarka ta aihu mace a aihuwa ta biyun ma ta sake aifar mace a aihuwa ta uku ma ta sake aifar mace in kana da jahilci ya yi riba da kai kai ta bakin ciki ka kwana baka barci wai an aifa maka yaya uku mata amma mai annabi ya faɗa akan yaya uku mata ya bayin Allah annabi ya ce duk wanda Allah ya bashi ƴaƴa uku mata yayi tarbiyyar su irin ta addinin musulunci har ya aurar da su aka zanna lafiya da su a gidan mazajen su dan aljanna ne shi to ƴaƴa uku maza kuma ne annabi ya faɗa a kansu ba faɗa ba sai dai wajen mutuwarsu an ce wanda ƴaƴansa uku suka mutu da bai bakin ciki ba dan aljanna ne wata ta ce har mai biyu ya rasu da la annabi ya ce har mai biyu wadda ƴaƴanta uku suka mutu da taimakon ciki ba za su shiga ba ba to ka gani ba inda Allah bai ajiye bai wasa ba inda Allah bai ajiye akwai aljanna a wurin ba amma ba inda Allah bai ajiye akwai wuta ba Don wallahi in ka ji ba ka san ƴaƴa mata ƴaƴa maza kawai kake so in ba sa abu wuta sai ta shafe ka sai dai in ka tuba ba a ce ka fifita su ba annabi ya ce da zan fifita wasu ‘ya'ya daga cikin na sai na fifita ‘ya'ya mata a kan ‘ya'ya maza don na fi son ‘ya'ya maza a yi na fi son ‘ya'ya mata a kan ‘ya'ya maza da zan fifita sai in fifita maza a kansu a sai eh, Sai in fifita mata a kan maza sai in ji na fi son mata a kan fiye da yadda nake son maza annabi da ya faɗi wannan saboda haka sai Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wallahu inda hu husnul ma'ad kyakkyawar makoma dai tana wajen Allah wanda ya komai don Allah to Allah zai bashi lada Allah zai dubi al'amarinsa Allah zai girmama aikinsa Allah zai umarci mala'iku da su kiyaye wannan aikin nasa ai masa tattalinsa ai ta ƙara shi har ranar tashin alkiyama in ka ɗora akan su keli ya zama yana cikin farin ciki sai Allah ya ce بخير من ظالم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار الذين قل او نبئكم بخير من zalikum kace in باكو ku labari da abin da wannan alkhairi abin da yahu me abin da yahu matan nan da kuke sha'awa abin da yahu ƴaƴa mazan nan da kuke sha'awa abin da yahu kudin nan da kuke sha'awa abin da yahu dabbobin nan da kuke sha'awa abin da yahu kayan noman nan da kuke sha'awa in ba labari akan abin da yahu wannan kamar masu imani sun amsa sai Allah ya ce lillazina taqaw ga duk wanda suka tsara dokokin Allah in inda rabihim a wajen ubangijinsu, jannatin akwai aljannoni ta min tati al Ƙoramin ruwa suna gudu a ƙarƙashin katangin aljanna halidi na fiha za su dawwama a cikin ta ba fita har abada wa a mutahharatun sannan akwai mata masu tsarki a gidan aljanna wanda Allah ya halicce su don samari gidan aljanna don masu zama a gidan aljanna waɗansu ‘yan matan gidan aljanna ba su taɓa zuwa Najeriya ba ba su taɓa zuwa duniya ba ma gaba ɗaya ba su taɓa rayuwa a duniya ba ma gaba ɗaya a can gidan aljanna ɗin Allah ya halicce su a cikin aljanna ya kuma bar su aljanna suka ci gaba da rayuwa a aljanna kuma sai ‘yan aljanna sun je su taɗa ‘yan matansu a can saboda haka wa azwajin mudahharatu akwai mata tsarkakakku wa radwanu min Allah sannan kuma akwai yaddan Allah Allah ba zai tsara fushi da kai ba har abada Allah ba zai fushi da kai ba har abada aikin fushi ya riga ya wuce an yi a duniya ya tsare lahira kuma babu aikin fushi wanda zaka yi sai dai aikin da dan wuta zai yi na kuka da kururuwa da maganganu da roƙo na kyawawan maganganu da bayyana nadama da kiran ‘yan uwa da shauran ine wa ‘yan uwa da shauran makamata irin wannan sai wannan da ya lahiru ga wanda bai gan shi a cikin rahaba ba sai ya tsire wa ‘yan uwansa da ya ce Allah ya tsire wa hausawa in ba haushe ya ce su ne ba su nuna mun gaskiya ba hannun aikin da zan zo in shiga wuta bayan ku ga da yanzu muna karantawa amma ba haushe bai gane ba kuma da hausa nake ko da wani yare nake da na zanna amma duk da haka wani ba zai gane to haka kuma yin afilani ce sai ya tsine wa fulani haka kuma yin abare bari ce sai ya tsine wa bare bari haka in ayyamure yake sai ya ce duk yamure Allah ya tsine musu haka in ayyarabawa yake Allah ya ce kullama da kalat ummatu la'anar ukutaha duk lokacin da wata al'umma ta shiga wuta sai ta tsine wa ƴan uwarta sai ta ce Allah ya tsine wa ƴan uwansa albarka saboda wuta ta kama shi yana ga babu mafita dole wuta ta kama a ce a fasihirun haza an amsu la tubsiru wannan wutar masu iri ce ko kune ba kwa gani islam har yawa bai ma eh, ta eh, amalu ku shiga wuta yau saboda abin da kuka aikatawa a duniya na kin yadda da ayar Allah na kin yadda da hadisan annabi na musu da ayoyin Allah na musu da hadisan manzan Allah to ku shiga wuta saboda haka Allah mai girma da wa ruzuwanin min Allah a wajen ƴan aljanna ga aljanna ga gadajen gidan aljanna ga ƴan matan gidan aljanna ga kofunan shan ruwa na gidan aljanna ga kofunan shan giya na gidan aljanna ga a abunan rahikin makatu wani ruwa ne da daɗi in ka buɗe ƙanshin sama sai ya gamsar da kai ka zika mamma ba sai ka sha ruwan ba yusqauna min rahikin makatu za a shayar da su da ruwa mai daɗi rahik ruwa ne mai daɗi makatun wanda ba iska da take shiga cikinsa ba iskar da take fitowa daga cikinsa ta bayyana kitabuhu misku abinda aka lullube bakin aka rufe kwalbar miski ne shi ma ƙanshinsa kawai mai kisarwa ne wafi zalika falyatanafasul mutanafisun saboda haka masu gasa masu rige-rige su yi rige-rige don neman waɗannan abubuwan da Allah ya tanada wa bayinsa daga aljanna kai kokari sai ka wuce Abdurrahman wajen haddar Qur'ani to in ya haddace ta fa to kai kokari ka zama mai rikewa kamar yadda bai manta ba kai ma ya zama a ce baka manta in yana sallar nafilfili na dare ka ji kai ma sai ka irin nafilfilin da yake yi in azumin ramadana ya wuce ka gashi yawancin da abin eh, eh, azumin nafila kai ma kai ta kokarin kai azumin nafila wa fi zalika fi mutanafisu saboda wannan masu gasa su yi gasa akan wannan aka yadda ai gasa ba akan gasar gina gida ba ba akan gasar mota ba ba akan gasar aurar kyakkyawar mace ba ba akan gasar mallaka ba ba akan gasar akawun ba akawun ɗina kaza ne akawun ɗin wani kaza ne me nake yi ban tar da shi ba wani aikin banza ne kawai wayannan su ne abinda Allah ya umarce mu yi gasa a kansu Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wato wazgumajin mudahara wa ridwanun min Allah wallahu basirun girki ba." Allah fa basir mai gani ne game da al'amarin bayansa sai yaya yi iyaye aljanna saboda su ya yi matan aljanna saboda su ya tanadi kayan jin daɗi a aljanna saboda su alladina ya ƙudu da su ne waɗanda suke cewa rabbana ya ubangijinmu amanna mun yi imani sadaqana bika mun gaskata ka wa bi rasulika mun gaskata manzanka annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa gafir faghfir lana ya allah ka gafarta mana kurakuranmu faghfir lana zunubana ya Allah ka gafarta mana zunubanmu wa kina azaban nari ya Allah ka tsare mu daga azabar wuta ka ta shafe mu haka suke faɗa tun daga duniya kuma mai wannan ya tsare sun yana ji shine Allah ranar alkiyama sai a kawo su a kai su aljanna a karanta wannan aya a ce kun karanta wannan ayar kun nemi tsari ko eh mun nema ya ubangiji to mun karbi addu'ar ku yau ga kuwa aljanna me kuke bukata kuma za su ce ya ubangiji ai babu shauran buri ya kare Allah bai ce akwai abin da ya wala aljannar ba aka ce an ubangiji mai yayi fa aljanna sai ya ce yarda ta shine warduwanun min Allah da yarda daga Allah ba zai ƙara Allah zai ce na yarda da ku ba zan ƙara fushi da ku ba har abada sai Allah ya ce الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والقانتين Allah ya ce masu shiga aljannan nan asabiri da su ne masu haƙuri haƙuri akan aikin ibada haƙuri akan zamanka da ‘yan uwanka musulmi haƙuri akan zamanka da iyaye haƙuri akan zamanka da matanka haƙuri akan zamanka da ‘ya'yanka haƙuri a kan zama ka da ɗalibanka a aji kake karantar da mutane jami'a ce ko firamare ce ƙasa-ƙasa ko suwaye ba ka yi haƙuri tare da su kai likita ne ka yi haƙuri da majinyata akwai wawaye da za su iya zuwa daga ƙauye su ba ka haushi kar wannan ya sa ka kasa taimakonsu taimake su ko sun yi wauta dole kowa ya yi haƙuri a sabiri da masu haƙuri bayan su ba wala da masu wasadikina da masu haƙuri a masu gaskiya duk abin da za su yi gaskiya za su yi a aikinsu gaskiya suke yi a kasuwancinsu gaskiya suke yi a ofis ɗinsu gaskiya suke yi zama da iyayensu gaskiya suke yi zama da ƴaƴansu gaskiya suke yi zama da matansu gaskiya zama da shugabanninsu gaskiya in shugabannin ne su da talakawansu gaskiya ba sa yi wa talakawa ƙaryar tsiya su ce za su yi abu su ƙi su ce za su yi abu ba su da niyyar yi in ka ce za ka yi abu ba ka da niyyar shi zai yi ya zama ne kama da amma kuma kana da niyya to a nan in allah ne bai nufa ba ka gaba za a kama ka da laifi ba sannan kuma wal'adaki na da masu ɗa'a ga allah kullum komai su suna nan suna kan a'a ga Allah ba sa kaucewa da'ar Allah wal mustaghfirina ay wal munfiqina sannan da masu ciyarwa yanzu wani in ka je gidansa an shimfiɗa babban kafin an kawo an kewaye da abinci za a samu farfesun naman rago za a samu farfesun kayan ciki za a samu farfesun gabi za a samu farfesun kaji za a samu balangu gashashe za a samu kajin da an gasa su an zo an dafa su da miya don saboda namansu ya ƙara laushi kowanne an ajiye manya-manyan kula so ake lokacin shan ruwa ya a ce talakawa ku zo ku ciki sabilin lai a hadarin gina za a samu wurare da yawa ba wayan na abubuwan da na ambata amma ka je saudiya kan ba nema ba ne <laughs> a saudiya hana ba nema ba ne har kiran ka ake don allah ka zo ka ci don allah ka zo ka ci da lemo kuma kowane iri mai sanyi ga motar nan da ta take dauke da kaya a ɗaiwa a rarraba wa talakawa ka cika gode wa Allah ka shiga ɗakin Allah kai bautar Allah ka kewaye ɗakin Allah ka gode wa Allah ka ɗaga hannun kai addu'a Allah ya karɓa ka dawo garin ku kana ƙoshashe ga imani eh eh ba sauriya na ce a nan najeriya ma akwai masu yi an ce akwai ɗaiɗaikun masu yi a yi ƙuru waɗannan abubuwan a zo tara wani zai tara kayan ci kala daban-daban fiye da goma dubu da baki ni ma dai na taɓa yin tafsiri a gidan wani bawan Allah ana tara kayan abinci ya kai kana goma sha biyar amma Allah ya taimake ni ban taɓa tsaya ana cin abincin gidan ba ba nake tafowa ko da ko da ko sai ne a nan layin sardauna in zo ne ku gabaki an taba tsaya na buɗe baki a can ba kuma a nan garin na ga malaman da suke tafiya garin don su yi buɗe baki a can Allah wallahi <laughs> a ni da ban Allah ya yi da gaskiya a kan wannan Allah ya rage min kwaɗayi Allah bai samu kwaɗayi wallahi a abubuwan a hannun mutane sakataren zan ce sakataren ɗauke ni mu zare mu sha ruwa a lokacin ciyaman ɗin yana ne ba wani bane ba alhaji abubakar ahmad wallahi babu abincin da ba a kawo wani amma ban taɓa tsaya na ibu da baki a gidan saboda cikar arziki na ga wasu 'yan abubuwa 'yan gajajjeru haka baƙaƙe suna da ƙaya a jikinsu suna tafiya da sauri masa tafiya a hankali na ce kai daɗe wannan ba ya ce baka san nan ba na ce ban zai ya ce 'ya'yan jimna ne yana kaga 'ya'yan agwagi 'yan gajeru haka suke kafar 'yan gajeru ce yaushe wannan kafar za ta zama dan yadda ya yace wannan gashin yana fashewa wuyan yana ƙara zaruwa kafar tana ƙara zaruwa cinyar tana ƙara zaruwa gashi yana fashewa sai kaga wannan mai laushin duk shi ne a wannan kayar da kake malam ko kana so ne in sayar ma Na ce nawa nawa ake sayar da shi yace zaka saye shi dubu arba'in arba'in yan ƙanana ne ba <laughs> a wancan lokacin yin na ne ina nake kowace ɗaya za ta kai dubu ɗari a wancan tun da aka ce a wancan suna matsayin dubu arba'in yanzu za su kai dubu ɗari ɗari magana ta kai shekara goma sha biyar to wanda yake da wadata sai abu ba damuwa ba ne a wurinsa don haka ake son kudin wani ya samu kudi sai ta sayan abin da ba su da amfani wani kuma ya amfani ne inda amfani inda in yaje lahira yaje kabarinsa zai fara ganin alama yayi aikin alkhairi a duniya har kuma in an busar kafo zai samu takarda a hannun dama ya je aljanna ya kara yi wa Allah godiya lalle abin da aka umarce shi yayi yi abin da ya samu na mulki ya amfanar da shi abin da ya samu na dukiya ya amfanar da shi abin da ya samu na haɗin kan jama'a ya amfanar da shi domin bai kautar da shi daga barin hanyar Allah duk wani abin da ya samu bai manta da ubangijinsa ba ya tsaya ya yi bauta ya tsaya ya yi ƙa'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga shi a aljannar duniya a lahira kuma ya shiga aljannar lahira kuma ba mamaki mutum ya sa hasala a zuciyarsa ya mutu ɗan wuta ya ƙi aiki a duniya ga bashi da kuɗi ka talaka ka dama Allah ya hana shan giya talaka kuma bai da kuɗin giya duk yana za a zanna lafiya dama Allah ya hana zina kuma talaka ba shi da kudin zinar shi da sai a zanna lafiya amma wanda yake da kudin zinar bai yi ba bai fi girma a wurin Allah ba ya fi girma a wurin Allah wanda yake da damar abu ya ƙi duk da damar da yake da ita don tsoron Allah ya fi wanda bai da dama rashin dama ne ya hana shi ba ɗaya suke ba saboda haka Allah sai ya yi kaɗan aljanna a duniya ma'ana a duniya ka ji daɗi matsala ba ta damunka ran alkiyama kuma Aljanna firdaus za ka shiga wani kuma zai zo a duniya ya sha bala'i ya sha wahala ya sha karauniya amma a lahira kuma ɗan wuta ne wallahi tallahi yanzu azumi muke ko akwai wani talakan da baya azumi saboda kodago akwai talakan da baya azumi saboda barema akwai talakar da baya azumi saboda sai da ruwa ruwan kusa nan ba akwai talakar da zai koma lungu ya sha ruwa wai shi aikin wahala yake fuskare yake to a duniya ba a kaman a wuce yake ba saboda wahala kuma a lahira wutar Allah za ta bashi tun da baya sallah a duniya dole sai ya yi ga wuta saboda haka wallahi mu gode wa Allah damar da Allah ya ba mu kar mu rena ta in Allah ya baka dama dama to nuna wa Allah godiya da wannan dama damar da ya baka kar ka manta da bautar Allah ala kulli hali kar kuma ka kasa yin alkhairi wai dan abin hannunka kaɗan ne a'a mun kaɗan ɗin abin da kake da shi taimakawa wanda kake ganin ka ɗandarce shi kai ko daidai da daidai kuce wallahi in ka masa zai ji daɗi duk abin da ka faranta ran musulmi annabi ya ce lada za a rubuta ma duk abin da kai musulmi suka farin ciki sai Allah ya rubuta ma lada sai dai abin babin Allah bane musulmi riba riba ne sai ka gayyato mawaka ka ce kai amma na jiwa fa ya kyauta kaga a nan kamar da wa wayan su kai ne ba na nan da zaka samu kuna cikin azaba ma tare da da su amma in dai abin bin Allah ne yasa da kai har ka Allah saka wa wani Allah ya wani albarka an ga addu'a karbabbiya ga zuciyar ka fari kayan alkhairi ga zuciyar su fari tsakanin su da kai don kai mutumin alkhairi ne sai ku zama mutanen alkhairi a duniya ku zama mutanen alkhairi a lahira amma in na zagi abdurrahman mai ya karuwa ta in abdurrahman ya zage ni mai ya karuwar sa me ya karuwar zagi ba wani karuwa ga zunubi a duniya ga bakin ciki a lahira Allah ka kare mu da mun kowar fa sai Allah ya ce wal mustaghfirina bil azhar da masu neman gafara lokacin asbahi ko kuma masu neman gafara daga zunubansu amma dai sahar ɗin nan malam yace ce a wakirin layli masu neman gafara ƙarshen dare wato wanda zai tashi irin karfe da ya yi koda ko shafaki ya yi asham ya shafaki da wuturi a lokacin ya daga hannu ya roki gafarar Allah ya Allah ka yafe min kurakurai na ya Allah ka gafarta min kurakurai na ya Allah ka ka sauƙaƙa dukkan rayuwata ya ubangiji ka yalwata mini a cikin rayuwata ya ubangiji ka ƙara min ƙarfin imani ya ubangiji ka ƙara min ƙarfin yaƙini ya ubangiji ka ƙara min ikhlasi kai ta roƙon abubuwa na alkhairi sai ka ce an to Allah in ya so ya karba maka waɗannan sai aka ce to kana daga cikin bayan Allah na gari alwal mustaghfirina bil ashar da masu neman gafara lokacin asma na'am شهد الله أنه لا shaida shaida ta ƙare in Allah ya shaida kar kowa ma ya shaida shaida ta cika goma ta cika ba shahidallahu Allah ya shaida annahu yadda sha'anin yake la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai shi ai la ma'budu fil wujudi bi haqqin illa huwa babu abin bauta da gaskiya a cikin halittu gaba daya sai shi da mala'iku da aljanu da mutane da tsuntsaye da ƙwari da dabbobin gida da dabbobin daji da komai da komai gaba ɗaya halitta ce ta Allah mallakar Allah ce kuma shi aka ce su bautawa la ilaha illa huwa ba abin bauta da gaskiya sai shi bayan haka wal mala'ikatu haka mala'iku sun shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah wa ulul ilmi masu ilimi wanda suka zanna a duniya ba a jahilci suke rayuwa ba sun shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah minal anbiya'i wal wal mu'minina tun daga kan annabawa har zuwa kan masu imani kowa ya shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah ba wani wanda za a wa sai Allah wal i'tiqadu wal lafzu wajen furici da magana mun yadda babu abin bauta da gaskiya sai Allah mun kulle a zuciyarmu ba abin bauta da gaskiya sai Allah har abada akwai ranar da zuciyarmu za ta canza a ce abin bauta guda biyu ne akwai ranar da za ta canza a ce abin bauta guda uku ne akwai ranar da za a canza a ce abauta wa wani shehi ko annabi ko mala'ika ko wali ko waye ba babu wani wanda ya dace da abauta ba sai Allah shi kadai Allah in kai wali ne Allah shi ya halice ka to ubangijin wali aka ce a bautawa in kai gausi ne Allah ne ya halice ka ubangijin gausi aka ce a bautawa ba gausi ba gausi ba shi ya kansa yin sa aka yi wanda bai yi kowa ba yin sa aka yi to wanda ya komai da komai shi yake tabbata a bauta masa Allah madaukaki yace qa'iman bil qisti Allah a tsaye yake da adalci Allah baya cutan dabbobi Allah baya cutan mala'iku Allah baya cutan ƙwari, Allah baya cutan mutane baya cutan aljanu ba wanda Allah yake cutansa kowa Allah yana masa adalci qa'iman bil Allah ya tsaya da adalci la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya ya sai Allah an sake maimaitawa don mai shakka ya daina shakkar tasa mu da ba su farko muke da ba ma shakka ba ba mai shakka ba al'azizu Allah shi ne mabuwayi fi mulki cikin mulkinsa alhakim kuma Allah shi ne mai hikima fi sun ihi cikin aikinsa fal'izzatu tulazimul wahadani to wannan buwaya ta Allah da aka ce al'aziz tana da zimtar shi kadai ne babu wani mai buwaya kuma in ba shi wal hikimatu tulazimul qiyamu bil da aka ce la ilaha azim alhakim to kalmar hikimar nan hikimar nan kuma ta lizinci tsayawar ubangiji da adalci babu ranar da Allah zai zalunci wata halitta daga cikin fa’ida fa'idatu ana yace ga fa'ida kada warada fi fadali hadhihi haɗin aya hakika ya zo a cikin fananar wannan aya annahu alaihi salatu wasalam shi manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi kala ya ce yuja'u bi sahibiha yawmal qiyama za a zo da mai karanta wannan ayar ranar tashin alqiyama bayan Allah duk lokacin da muka kwanta ko lokacin da muka yi alwala muka sallar nafilfili muka kare nafilfili za mu kwanta akan gadon mu ana so ka karanta ayatul kursi ana so ka karanta shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب الله لا اله الا هو الحي القيوم كترنت ايات الكرسي تكون لك بل wayannan ana so a rika karanta su fa yaqulu azza wa jalla sai Allah mabuwayi madaukaki ya anna li abdi hadha indi adu ahadan lalle wannan bawa na wanda ya karanta wannan aya lokacin da zai kwanta akwai alƙawarin da yake tsakaninmu da shi Allah ya ce yana da alƙawari tsakaninka da shi kana da fargaba a lahira akwai bakin ciki a lahira akwai tsoro a lahira babu Allah zai ce wannan bawa na wanda ya karanta wannan aya yana da alkawari tsakanina da shi wa ana a haku abin biman wafa bil ahadi Allah ya ce kuma ni ne na fi dacewa in fi kowa cika alkawari ni na fi dacewa in fi kowa cika alkawari wa da kala hu a da kala a udkilu abdi aljanna Allah zai ce wa mala'iku ku shigar da wannan bawan nawa gidan aljanna udkilu abdi fil janna ku shigar da wannan bawan nawa gidan aljanna wa huwa dalilun ala fadali ilmi usuluddin wannan dalili ne akan falalar wato eh, ilimin asalin addini wa sharba ahlihi da kuma daukakar masu ilimin addini duk wanda yake tsayawa akan lura da neman ilimin addinin sa bai yi wasa ba har mutuwa ta zo ta same shi Allah zai tada shi a cikin mutanen da suke masu girman daraja a gaban Allah za mu dakata a nan don saboda lokaci ya yi kuma muna fatan abinda muka karanta daidai da mu da masu shauraro na kusa da na nesa Allah ka ba mu dadan wannan alkur'ani abinda kuma muka yi kuskure to Allah ya yafe mana Allah muna roƙonka wannan wata mai alfarma wata na Ramadana Allah ka sa daga cikin gafartattu Allah ka gafarta mana kurakuran mu. Allah ka biya mana dukkan bukatunmu Allah ka tsare mu da duk abin da muke tsoronsa Allah ka taimake mu da abin da muke kwaɗayinsa ya Allah abin da muke so din ba in in ka ba mu zai zama mana fitina Allah kar ka ba mu shi ka canza mana da abin da zai zama alkhairi abin da yake alkhairin in ka ba mu to Allah ka sanya masa albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mala kirama Thank you. قالوا قال ذكر